كما أنزلنا على المقتسمين ina muku gargaɗin kar abin da Allah ya saukar da shi akan waɗanda suka rarraba littafin Allah zuwa ɓangarori ya same ku waɗanda suka yi imani da wani sashi suka kafirce ma wani sashi